Eh, takwas ga watan jumada al-akhira hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da bakwai wanda kuma shi ya yi daidai da uku ga watan bakwai miladiya dubu biyu da shida ibn taimiyya yana maganar alkhullatu wal mahabbatu lillah menene khulla soyayya ta koli ta yadda masoyi zai zama na babu wani abu na soyayyar wani da zai kai wannan soyayya a zuciyarsa almahabbatu soyayya wacce tana iya kasancewa ga wani ba Allah ba amma soyayyar Allah ita ce asali kowa za a so shi za a so shi ne don Allah yace wal maqsudu huwa anna al khullata lillahi tahqiqu abinda da yake so a fahimta shine idan aka ce al ko al ga Allah abinda ake nufi a tsantsanta bauta ga Allah madaukakin sarki shi kadai وإنما يغلط من يغلط في min haisu ya يتوهمون أن ubudiyyata mujarradu dhullin wa khudu'in faqat la mahabbata yace inda ake samun masu kuskure su yi su kuskure su ne waɗanda suke zato suna tsammani bisa wahami cewa in aka ce al'ubudiyya abinda ake nufi ƙasƙantar da kai da ƙanƙantar da kai ga Allah saboda kan an ce wane bawan Allah ne wane mai kankantar da kai ne mai kaskantar da kai ga Allah kawai amma batun soyayya ba zai shigo ba la mahabbata ma'ahu ba tare da so ba suna cewa wa annal mahabbata fi hanbi saqun fil ahwa' suna cewa ita soyayya idan aka ce in mutum ya yi da'awar san Allah ya zama muhibbul lillah to zai sanya masa a wato sassauci wajen bin soye-soyen zuciyarsa yana jin shi masoyi ne ga Allah to watakila ya yi sakaci wajen yi wa Allah da'a ta hanyar bin soye-soyen zuciyarsa wato duk sanda aka samu soyayya ita kadai ko kuma yadda mutum yake tsammani ta hanyar dangantakarsa da ɗan uwansa mutum idan aka ce wane yana son wane to akan yi tsammani zai bar wannan mutumin ya ci gaba da abin da yake so ba tare da ya tsawata masa ba to haka nan idan suka yi da awar muhabba soyayya ga Allah wannan ya iya jefa musu wani abu na son zuciya a ransu don haka su dinga sakaci suna sakaci wajen yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya don haka ita kadai soyayya ba za ta yiwu ba sai ta haɗu da tsoron Allah sai ta haɗu da tsoron Allah idan babu tsoron Allah to mutum ya da awar so kawai ga Allah shi Allah yana son shi shi yana son Allah ba tare da ya sanya tsoron Allah kuma a zuciya ba to za ka samu wannan mutum ya karkace hanya shi yasa yahudawa da suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu sai yasa suka yi ta yin abubuwan da suka ga dama dan sun ce su Allah yake so su ya zaba ba su sa tsoron Allah tare da soyayyar ba to shi yasa wasu suke ɗaukan ibada ma kada a sa soyayyar a'a ibada akwai ƙasƙantar da kai ga Allah sannan akwai soyayya ga Allah Allah ya jarrabi bayansa yayin da suka ce suna son shi sai ya ɗora su akan tafarkin aiki tafarkin da zai gada musu da soyayya yace ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in har kuna son Allah ka ce musu in har kuna son Allah to ku bi ni ka gaya musu ya rasulullah su yi maka biyayya in har suna son Allah haka nan Allah madaukakin sarki ce fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im Allah ya nuna sifofin masu son Allah su ne masu kaskantar da kai ga 'yan uwansu muminai tawalu sannan masu nuna isa ga waɗanda suke kafirai sannan suna jihadi wajen ɗaukaka kalmar Allah ba sa jin tsoron zargin mai zargi sai Allah maɗaukakin sarki ya nuna soyayyarsa ita kaɗai ba za ta yi ba sai an haɗa ta da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma yin jihadi wato gwagwarmaya da fafutuka wajen yada addinin Allah don haka dukkan wanda yake son yake son ya tabbatar da shi masoyin Allah ne yana son Allah to ga jarrabawar da Allah ya sa masa sai ya yi kokari ya ci jarrabawar ya zama mai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama, mai riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama, sannan kuma ya zamo mai faɗi tashi a wajen yada sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama, amma idan ya kasance kawai da awar sanni babu aiki to wannan san ba na gaskiya bane to shine yace wa annal mahabbata fiha bisaqun fil ahwa'i aw idlalun la tahtamiluhu rububiyya ko kaskancin da ubangijintaka ba za ta ba za ta jure masa ba wato mutum yayi abin da ya ga dama ba tare da ya dubi girman ubangiji ba ba tare da ya dubi ikon ubangiji ba wannan ba shine ubudiyya ba don haka waɗancan da suka yi ƙoƙarin cire almahabba don suna ƙoƙarin suna ƙoƙarin kada mutum ya sa shi cikin sahun masoya ya yi watsi da biyayya ya yi watsi da gwagwarmaya ta hanyar aiki a ɗaukaka addinin Allah sai suka kawar da batun soyayya a cikin al'ubudiyya ibnu taimiyya ce a al'ubudiyya ai ita ce ma tahqiqul mahabba din ko almahabba ita ce tahqiqul ubudiyya din a tabbatar mutum ya tabbatar da shi bawan Allah ne ta hanyar yi wa Allah da'a ta hanyar kaskantar da kai ga Allah ta hanyar san Allah so na koli ولهذا يذكر عن ذنوني ذنوني ɗaya ne daga cikin mutanen da suka shahara da ibada da zuhudu da tsoron Allah a ƙarni na uku ana ce masa zunnunin misri ya rasu hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama tana da shekara 245 <clears throat> ya shahara cikin waɗanda maganganunsu suke yin su a babin ibada babin abin da zai sanyaya zuciya ya tausasa ta sun shahara batun abin nan banta da ambatan Allah da sallah da karatun ƙur'ani a bar shu'unce-shu'unce na duniya gaba ɗaya in aka duba hilyatul auliya ta abu nu'ayim ko tarihu dimashq na ibnu asakir sun kawo irin maganganunsa masu yawa ibnu taimiya yana yawan ciro maganganun zunnunin misri kamar yadda za ka gani a cikin littafinsa al-istiqama ولهذا يذكر عن عن ذنون أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة wato masu zuwa wajensa almajiransu sun yi maganar batun mas'alar so san Allah faƙala amsiku an hadhihi mas'ala yace ku bar wannan magana ku daina tattauna wannan mas'ala la tasma'u hannufusu fatadda'iha kada wasu raunanan zukata su ji su yi da'awar su masoya Allah ne wannan da'awar ta sa su ɓace to yake tsawatarwa kan a daina batun mahabba ita kadai domin abin da ake so mutum ya yayi tahqiqul ubudiyyati lillah in ya yayi tahqiqul ya lillah tsantsantar da bautarsa ga Allah to a ƙarƙashin nan mahabba za ta shigo amma idan ya zama na tsorar mahabba din yake magana to sai ya ga ya shiga wani wani daji daban domin zai kai ma yana yin wata da'awar da ba da za ta iya kai shi ga kafirci ibnu taymiya zai kawo mana misalin waɗanda suka saki jiki saboda da'awarsu na su masoya Allah ne don haka wannan sakin jiki har ya kai su suna da'awar abin da ba annabawa da manzanni ba su yi da'awar ba kamar yadda za mu gani ko muka ji a cikin karatu فكره من كره من أهل العلم والمعرفة من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة bila khashiya don haka wasu daga cikin malamai masana suka nuna kyama da rashin yadda ga mutum ya zauna cikin mutanen nan da suke ta maganar su masoya Allah ne amma ba sa maganar jin tsoron Allah domin shiga cikinsu zai sa ka fada cikin wani wawa keken rami da kuma ba za ka iya fitowa ba domin ta kai su su ce innal muhibba la tadurruhu dhunubu in dai kana son Allah to kai duk abin da kaga dama zunubi ba zai cutar da kai ba har ma ibnu hammuya ɗaya daga cikin irin masu wannan da awaye littafi ya kuma gina shi akan wannan kamar yadda ibnu taimiya ya ambata a cikin fatawansa wani ma daga cikinsu cewa yake yi kuntu asbattul mahabbata awwalan ثم رأيت أن المحبة لا تكون إلا من غير لغير إلا من غير لغير وما ثم غيره yace da da yana cewa akwai wani abu soyayya to sai ya gano cewa ai soyayya wani ne yake yi ma wani kaga kenan ba ɗaya ba abu bane wani ne yake yi ma wani wa ma san magairun tare da cewa kuma ba wani me yake nufi a'a ba ba Allah ba ba ba Allah ba aka si ba shi shi komai Allah ne to waje su wani abin da yake nufi kenan ba wai ba Allah ba haka ce kaso Allah to kai wani ne kenan kai ba Allah bane tun da an ce ka so wa ma san magairun to kuma babu wani to wa za a so ibn far ibn al da yake cewa wa ma kana li salla siwaya wa lam takun salati li gairi fi ada kulli sajdati wa ma wa ma kana li salla siwaya me yake nufi wa ma kana li salla siwaya ba wani da ya ma kansa salla ba sai ni walam takun salati li gairi ba wani nayi wa salla ba kaina nayi wa salla fi ada kulli sajdati duk sanda nayi sujada ni nake yi wa kaina sujada akwai inda yake cewa wa ma ziltu iyaha wa iyaya lam tazal wala farqa bal zati li zati ahabbati wa ma ziltu iyaha wa iyaya lam tazal iyaha ya ta iya sakai kamar yadda ya maida Allah kamar wata wai bai gushe ba shine ita yana nufin Allah ita ma bata gushe ba ita ce ni wala farqa babu bambanci bal zati li zati ahqqu kansa da kansa ya so ba wani ya so ba ya so kansa da kansa ne akwai inda yake cewa ilayya rasulan kuntu minni mursalan wa zati bi ayati alayya sallati wai manzon da aka aiko masa to kuma shi ne ya aika manzan to saboda haka su suna suna ganin tun da magana soyayya ai su kansu ne to kuma me za ka zo kana kana san Allah ko ko ba ka san Allah kai akwai wanda muke ba san kansa to da awar so kawai ba tare da tsoron Allah ba za ta ja zuwa mutum zuwa ga soye-soyen zuciya kuma za ta ja mutum zuwa ga soye-soyen zuciya don haka dole a haɗa ta da tsoron Allah shi yasa Allah ɗaukakin sarki <clears throat> da ya ambaci zikirinsa sai ya haɗa batun zikiri da tsoron Allah fazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan domin zikiri ambatan Allah yana gadar da soyayya a zuciya za ta ba da 'ya'yan itatuwanta masu nunannu masu amfani to idan ba ta haɗu da tsoron Allah ba sai abin ya jirkice fitina to sai Allah ya haɗa shi da tsoronsa ya ce a abin a ambace shi da ƙanƙan da kai tare da kuma da tsoronsa da haka duk sanda ka halaro tsoron Allah sai ka ji cewa soyayyar da kake wa Allah ba za ta ja ka kuma ka saba masa ba za ka ga girmansa shi yasa hadisi ya zo ainal mutahabbuna bi jalali sai ya ce almutahabbuna fa qayyada almutahabbaini fi jalali wato suna ganin girman Allah a cikin soyayya shi yasa ibn taymiya ya ce wannan shi yasa wasu malamai suka kyamaci a dinga zama cikin mutanen da suke yawan maganar mahabba bila khashiya wa qala man qala min as-salaf cikin magabata na kwarai wani yana cewa man abadallaha bil hubbi wahdahu fa huwa zindiq domin abin da yake kaiwa zuwa ga zandaka kamar yadda muka ji waƙoƙin ibn ibn farid wanda ya bauta wa Allah bil hubbi wahdahu ta hanyar so kawai to zindiki ne ai waƙoƙin ibn farid din can ba abin da ya raba ta da zandaka har gara kafircin yahudu da nasara suna tabbatar da cewa akwai Allah eh? sun tabbatar akwai wani banda su su ba su ne Allah ba su ce su kai ƴaƴan Allah ai ba su ce su su ne Allah ba to amma shi ya ce shi shi ne sai yake wa sallah Allah kuma yana masa sallah dan sun ce Allah yana sallah wa man abadahu birraja'i wahdahu fa huwa murji wanda kuma zai bauta wa Allah da fata kawai ta hanyar raja'i raja'i raja kawai kace ka ɗauka kawai ai duk abin da kai akwai rahama ta ubangiji kawai kai ta sa kawai fata ai Allah gafurur rahimun ne ai Allah wasi'ur rahamati ne ai Allah kaza kaza kaza kullun tunaninka kawai rahamar kake hangowa amma baka hararo janibin azaba raja'i kawai kake shi kadai shine yake hukunta zuciyarka to idan mutum ya zama haka fa huwa murji'un ya zama dan mazhabar murji'a murji'a su ne waɗanda suke cewa ah, la tadurru ma'al iman al ma'siyah kama la yadurru kama la yadurru ah, kama la yanfa'u al iman ma'al kufr al murji'a masu cewa ka yi ta saban Allah kai ta saban Allah da zaka yi in dai ka ka yi imani ka san Allah to saban ba zai cutar da kai ba kamar yanda in mutum yana kafirci to da abin da zai yi na da'a ba zai amfane shi ba to haka nan in yi imani ma'asiya ba za ta cutar da shi ba to wanda duk zai bauta wa Allah ta hanyar raja'i kawai fa huwa murji wa man abadahu bil khawfi wahdahu fa huwa haruriyun wanda kuma zai bauta wa Allah ta hanyar tsoro kawai shi janibin azabar kawai yake kallo to haka duk inda aka neme shi yayi bayani kawai magana azaba yake ko idan aka ce mala dan yi mana fadakarwa to maganar wuta zai yi maganar azaba gurin da ya kamata a faɗi azabar da inda bai kamata ba a akwai inda ka faɗi ka tsoratar ɗin eh? an yi mutuwa za ka tunatar wa mutane maganar mutuwa eh? ka je ka samu mutane suna aikin ta'asa za ka tsorata su tsoratar da su Allah aikin nan da kuke yi ba za Allah in ya kama ku ba zai muku da wasa ba ku ji tsoron su ku yi kaza kaza amma an gayyace ka walimar aure sai kuma ka kama maganar azaba kaga ba munasaba ba munasaba saboda haka a dinga gaurayawa maganar azaba a targhib wa tarhib haka Allah ya aiko manzansa sallallahu alaihi wa sallama bashiran wa nadhiran to haruri sune sune khawarij saboda sun zauna wani guri da ake kira harura a can suka yi abin nan sansaninsu to shi ne sai ake jingina duk wanda ya fito daga duk wanda ya kama mazhabarsu sai a jingina shi da waɗanda suke da waɗanda wannan guri a ce da shi haruri to su kawarij batun su kawai batun azaba ne alwa'idiyya ma ake ce musu ana kiran su alwa'idiyya su da mu'tazila saboda su a maganar su babu maganar shafa'a an mutu a samu ceto a'a kuma dukkan wanda ya kabira to ya kafirta in dai ka yi kabira to kawai ka fita daga musulunci Da waɗannan khawarij kullun janibin khawf janibin tsoro suke kallo wa man abadahu bil hubbi wal khawfi war raja'i fa huwa mu'minun muwahhid wanda zai bauta wa Allah ta hanyar so da tsoro da fata to wannan shine mumini mai ta Allah haka ake so ka zama domin haka annabawa suke yad'una na ragaban wa rahaban suna bautata mana ragaban ta hanyar fata wa rahaban da kuma tsoro allazina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu inna azaba rabbika kana mahdura Allah ya ambaci biyu yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu suna fatan rahmar ubangiji kuma suna tsoron azabarsa ana a'lamukum billahi wa atqakum lahu ina nafiku abin nan sanin Allah nafiku tsoron saboda haka a haɗa tsoro da fata amma masu cewa ka bauta wa Allah ba dan kana san abinsa ba ba kuma dan kana tsoron wutarsa ba wannan shi ma babban kuskure ne ka ce za ka bauta wa Allah kawai kawai zatinsa na'am soyayya abubuwa biyu su suke gadar da shida kamar da shekul islam yake cewa akwai akwai mahabbatul amma gama gari yadda suke so soyayya saboda ihsani tun ya so Allah saboda yana masa ihsani yana ya masa abubuwan da ya kamata ya masa sai yake son Allah saboda wannan yake bautata masa ba a zargin mutum dan yayi wannan kuma ba a karin haka akwai kuma wanda zai so Allah saboda cancantar a so shi don dukkan siffofinsa da sunayensa suna hukunta ya cancanta a so shi saboda haka rahamarsa tana hukunta ya cancanta a so shi karamcinsa yana hukunta ya cancanta a so shi adalcinsa na ya kama mai laifi ya hora shi shi ma yana hukunta ya cancansa a zuci saboda ko da laifi za ka yi wa Allah ya dan hora ka a duniya to ya cancanta ka soci saboda wannan saboda haka masu san Allah suna rida bi qada'ihi suna rida bi qada'ihi ko cikin bala'i suka samu kansu Allah ya talauta su ya dora musu rashin lafiya amma kuma suna san shi domin sun san duk cikin ayyukansa babu wani aiki da yake yi ba bisa hikima ba don haka duk ayyukansa suna hukunta a so shi to wannan ita ce mahabbatul khassa ita ce mahabbatul khassa akwai masu wanda san su ga Allah shukurun ne godiya ce akwai kuma wanda san su ga Allah madhun ne wa sana'a san su ga Allah godiya ce saboda wani abu da ya yi musu akwai kuma wanda san su ga Allah yabo ne da kirari gare shi saboda ya cancanta a yi masa to kowanne daga cikin wannan mataki ne bai zama zargi ba amma wanda zai ce shi baya kwaɗayin komai daga Allah kuma baya tsoron komai to kaga kamar ma ya rena Allah din ashe kenan duk barazanar da Allah yake sai maka da wuta yana cewa kaza kaza da abin nan falahum azabun ali walahum azabun muhin walahum azabun muqim kai duk abun kamar ihu ne kawai ake ba da wani kamar ka ce Allah ni fa duk wannan fa ba shi zai sa kawai dai ni ina son ka wannan akwai izgili ko Allah ya tafadar ya tafadar sa amma kai kana ganin ko ya faɗa ko kai ya faɗa duk dai ne wannan ba daidai bane saboda haka mumini yana bautawa Allah ne bil hubbi wal khawfi war raja'i yace wa li hadha wujida fil mutaakhirin man inbasata fi da'wa al mahabbati hatta akhrajahu dhalika ila nau'in min ar rububiyyah allati la illa lillah shi yasa aka samu cikin waɗanda suka zo daga baya baya masu da'awar soyayya ga Allah sai suka saki jiki wajen batun soyayya ɗin har wannan ya sa suka fita ma daga da'irar soyayya din a matsayinsu na su bayi ne suna son ubangijinsu suka fara ebo wani haƙƙi na ubangiji suna jingina wa kansu suna ganin ma kawai duk ma wanda ya so su kawai za su sashi aljanna wanda kuma ya kisan su za su sashi wuta ko babu wannan to har kawai mutum ba Allah ba ba manzon Allah ba kawai ya ce shi in ba so shi ba za a shiga wuta ya ce shi in aka in aka kisan shi to kawai wuta in kuma an so shi kawai aljanna kawai aljanna to kaga wannan bata ce bata ne babba ganin su suna jin wai su masu zikiri ne masu zikiri zikirin da yasa sun zama soya Allah wannan yasa suka kai ga ɗaukan sifofin ubangiji suna jingina wa kansu fa yadda yi ahaduhum da'awa ta tajawazu hudud anbiya ɗaya daga cikin su ya dinga da'awar da ta wuce abinda annabawa da manzanni ma suka yi da'awa shi ya fi ƙarfin nan shi sa ɗayansu zai ce khuttul bahra wa waqafa a anbiya bi ni na na shiga na shiga cikin tekun da annabawa suka tsaya a gabarsa annabawa sun tsaya a gabarsa ba za su iya shiga ba aw yatlubu min Allah ma la yasluhu bi kulli wajhin illa lillah ko ya nemi Allah ya bashi abinda haƙƙi ne na shi ya nemi shi a yi masa a bashi wannan saboda haka ka ganshi a waƙe-waƙensa shi yana yana neman ya zama gausi ko kudube hudubin nan shine wai ya zama ya karbi duk wasu ayyukan Allah an ya tattare ya san koma hannunsa cin mu da shan mu duk su koma hannunsa rashin lafiyar mu da lafiyar mu duk a hannunsa waye wannan haƙƙin Allah ne kuma ka ce wai kana roƙon Allah wai ya baka mukamin kudubi kai ta rubuta waƙoƙi kana cewa kai a baka mukamin kudubi kudubin nan kuma ga abin da kuma fassara shi idan kudubin nan ana nufin mai unguwa ko dagaci ko man to ka roki Allah ya baka amma ka ce kudubi kana nufin mai fi fil kauni shi yake jujjuya duniya kuma ka ce Allah ya baka wannan kana addu'a Allah ka bani kudubi kafin mutu to shine roƙon Allah ma la yasluhu bi kulli wajhin illa lillah ta kowace fuska ba zai yi wannan abin ka roƙi Allah ya baka shi ba domin haƙƙin Allah ne la yasluhu lil anbiya wal mursalina ko annaba da manzanni bai dace su yi wannan addu'a ba fadlan amman hum dunahum balle wasu wanda basu kai su ba yace wa hadha babun waqa'a fihi kathirun min ash-shuyukh ce wasu shehinai nan babu wa sababuhu da'fu tahqiq al-ubudiyya abinda ya ja suka auka cikin wannan Rauninsu da suka samu wajen tsantsanta zaman su bayin Allah allati bayyana har rusul bautar da ba da manzanni suka yi bayaninta wa harrara amru wan nahyi kuma abin da yazo a cikin nusus nassi na alqur'ani da hadisi na umarni da hani suka ƙara bayanin wannan wato abin da manzanni suka zo da shi na shari'a da abin da littattafansu suka kunsa na yi kaza bar kaza yin su shine zai tabbatar da ubudiyar ka ga Allah to raunin da suka samu wajen wannan shi ya za su suka kai ga da'awar wani abin da yake haƙƙin Allah ne shi kadai allazi ja'u bihi bal da'aful aqli kai akwai ma hauka raunin hankali allazi bihi ya'rifu al'abdu abdu haqiqatahu wanda da shi ne bawa yake sanin shi wane ne yake sanin matsayinsa to hankalin nasu ma ya yi rauni domin duk hankalin da ya rasa gane shiriyar Allah to hankali ne mai rauni duk yadda aka kai ana yaban hankalin shi yasa Allah yake ta ruwa kafirai magana afala taqilu ba kwa hankalta qalu law kunna nasma'u aw naqilu wato hankalin nasu babu shi ana ganin su masu hankali amma Allah madaukakin sarki saboda ya ya sun abin nan sun kauce wa shiriyar sa ya haramta musu hankali mai lafiya Wai za da ufal aqlu wa qalla al ilmu bid-din idan hankali yayi rauni sanin addini yayi karanci wa fi nafsi mahabbatun ta'isha da mahaukaciyar soyayya a zuciya jahila kuma jahila in basatin nafsu bi humqiha fi zalika to shikenan sai rai mutum ya saki zuciyarsa ya saki zuciyarsa saboda wautar da yake tattare da ita ana yayi abin da ya ga dama yana ga ai Allah yana son shi kama yan basatul insanu fi mahabbatil insani ma humqihi wa jahli kamar yanda mutum in ya ga wani yana son shi shi ma yana son shi to sai abin da yake so ai suna tare da gwamna ai yana mutumin mutumin abin nan ne shugaban kasa ne ai mutumin wane ne saboda haka zai abin da yake so ai wane yana son shi shi ma yana son wane don haka ba wanda ya sai taba shi yayi ta wautar sa ta jahilcin sa to ba haka Allah ake masa ba haka ake wa Allah ba kama yanbasitu al-insanu fi mahabbati al-insani ma'a humkihi yanbasitu ma'a humkihi wa jahli ya saki jiki ya ta wauta ya ta jahilci wa yaqulu yace ana muhibbun aini me so ne fala u'akhadhu bima af'aluhu ba za a kama ni da laifin abin da nake yi ba min anwa'in yakunu fiha udwanun wa jahl abin da yake yi ayyukan da yake yi wanda suke tattare da wauta da jahilci da ta'addanci fa haza ainul dalal ibnu taymiya ce wannan shine haƙiƙanin bata wa huwa shabihun bi qawli yahudi wan nasara irin wannan magana ita ce dukkan irin maganar yahudawa da nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu ai mu ‘ya'yan Allah ne masoyansa wato muna da dangantakar iyantaka ga Allah uba kuwa yana son ‘ya'yansa don haka ba zai azabta su ba haka mu ba za a azabta don mu ‘ya'yan Allah uba kuwa yana son ‘ya'yansa don me zai azabta su to sai Allah ce falima yu'azzibukum bi dhunubikum ba sun ce lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat ba su suka ce ai wuta ko ba za ta ce mu ba sai yan kwanaki kaɗan wato iya kwanakin da muka bauta wa dan maraki iya nan ne wuta za ta a koda mu iya wannan kwanakin wannan ba azaba bace to falima yu'azzibukum bi dhunubikum dan me yake muku azaba da zunubinku wani ce a ladabtar da mu yake ai kamar yadda uba ne yake ladabtar da ɗansa ko a ai akwai bambanci uba ladabtarwa yake amma ba azabtarwa duk sanda kaga azabtarwa to akwai hushi ba soyayya ba akwai hushi amma uban da yake son ɗansa ba zai kama ɗan nan ba ya yanka shi ya kashe shi ko ya yanke masa hannaye da ƙafafuwa ko in yana da dukiya ya ƙona dukiyarsa ya rushe gidansa ya kori matarsa a inda so ba zai yi haka ba in kuma kaga ya kama ɗansa ya yanka to yana kinsa ko ba haka ba yana kinsa ku kuma da masoyansa ne ba za ku yi abin da zai fusata shi ba kamar yanda ɗa in yana son ubansa ba zai so fushinsa ba zai yi masa ɗa'a zai yi ƙoƙarin ya yi abin da zai samu yardarsa to ku da masoya Allah ne na hakika ba za ku yi abin da yake saban Allah ba ba za ku yi ƙoƙarin ku fusata Ubangiji ba to ashe tun da har kun fusata shi ya fusata zai kama ku ya muku azaba ku da kanku kun yarda zai muku azaba ba za ku kira kanku masoya Allah ba to shi yasa Allah ya musu wannan jawabi kuma suka fahimci eh lalle an saci falima yu'adhibukum bi dhunubikum dan menene to yake muku azaba sabili da laifin ku bal antum basharun mimman khalaq ko dai kawai mutane ne kamar sauran halittu da Allah ya yi yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha yana gafara ga wanda ya so yana kuma azaba ga wanda ya so fa inna ta'zibahu lahum bi dhunubihim azabar da yake musu saboda laifinsu yaqtadi annahum ghairu mahbubina wannan yana hukunta cewa su ba waɗanda Allah yake so bane wala mansubuna ilaihi binisbatil bunuwati a gyara ba nubuwati ba binisbatil bunuwati su ba waɗanda ake jingina su zuwa ga Allah bane da wata alaka ta ɗiyantaka. a'a ba su da alaka da wannan bal yaftari annahum da makhluquna da ma waɗanda ubangiji yake da iko ne akan su kuma waɗanda ubangiji ne ya halicce su ibnu ya ce faman kana allah yuhibbuhu ista'malahu fi ma yuhibbu in allah yana son ka to zaka ga ya sanya ka cikin abin da yake so ayyukan su zama na biyayya na da'a na neman rahamar ubangiji na neman yardar ubangiji alamar soyayya ga ubangiji soyayyar ubangiji gare ka kenan wa mahbubuhu la yaf'alu ma yuridu al-haqq wa yasduqu kuma wanda yake son Allah ba zai yi abinda Allah zai yi gushe da shi ba ba zai yi abinda zai dawo masa fushin Allah ba in Allah yana son shi to zai dora shi akan hanyar da za ta jawo masa soyayya shi kuma ba zai yi abinda zai jawo masa fushin ubangiji Minal al-kufri wal fusuqi wal isyan yayi kafirci ko yayi fasikanci ko yayi kangara saban ubangiji wa man fa'ala kabaira wanda duk ya aikata kaba'ira manya-manyan laifuka wa asarra alaiha kuma ya toge bisa ga aikata su wa lam yatub minha ya kiya tuba ya koma ga Allah fa inna Allah yubghiduhu wa yubghidu minhu zalika Allah yana ƙinsa kuma yana ƙin wannan aikin da yake kama yuhibbu abdahu almu'min kamar dai yadda Allah yake san bawa mu'mini wa yuhibbu ma yaf'aluhu min alkhair kuma Allah yake san abin nan da bawa mu'mini yake na alkhairi idh hubbuhu lil 'abdi bihasabi imanihi wa taqwahu sanda ubangiji yake yi wa bawa gwargwadon imanin sa ne da takawarsa shi yasa ya dora waccan jarabawa in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kun ga ya sanya ku ku ci wannan jarabawa ta hanyar yi wa manzan Allah biyayya rike sunnar sa da barin bid'a shi zai samu muku soyayyar Allah don haka duk abun a cikin yuhibbukumullahu din ba tuhibbuna Allah bane ku samu san Allah shine ba ku ku so shi ba ku ya so ku wannan shine gayar abin da ake so amma ka yi da'awar san kuma bai so ka din ba to sai ne kuma baka cimma komai ba don haka babban abin da ake bauta din shine din shi kuma ya raba shi ya rata shi da biyayya ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi kaga babu tsira sai an koma ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai yi da awar so amma zai ba zai yi ittiba'u ba ibtida'u zai yi ba zai yi biyayya ba shi bid'a zai yi to wannan babu maganar kuma shi masoyin Allah ne ko shi masoyin manzon Allah ne ka yi abin da Allah da manzansa za su so ka abin da ake so ke nan ba wai kai ka ce kana so ba don ka ce kana so ba ka bi ta tafarkin ba duk aikin banza yi. wa man zanna anna adh-dhunuba la tadurruhu li kauni Allah yuhibbuhu ma a alaiha kana bi manzilati man za'ama at-tanawul as-sumbi la ya zurruhu amuda wa a alaihi wanda duk ya sa tsammanin wai zunubi ba zai cutar da shi ba saboda Allah yana son shi don haka zunubi ba duk zunubin da zai yi ba zai cutar da shi ba ma israrihi alaihi tare da kuma yana togewa kan zunubin idan mutum ya ce idza kana yuhibbu Allah la tadurruhu dhunub zai iya ruwa yana da ma'ana mai kyau yana nufin abu mai kyau zai kuma iya yi wa yana nufin barna da wannan magana in yana son Allah Allah yana son sa ko yi zunubi ba zai toge a kai wala mai sirru alama fa'ulu ba za su toge akan zunubi ba Allah zai dora shi akan kunya tuba ya tuba kaga wannan in ya tuba Allah ya karɓi tuba. ba ba zai fitar da shi ba in yana nufin cewa in Allah yana san shi to zunubin sa ba zai fitar da shi ba yana nufin Allah zai shirye shi ya bar zunubin to wannan magana ce mai kyau amma in yana nufin zai toge akan zunubin ya doge yayi ta yi kuma duk da haka wannan ba zai cutar da shi ba wannan magana ce ta bata kamar wanda zai riya cewa shan guba shan guba ba zai cutar da shi ba tare da ya akan a kan shan kullum zai sha amma kuma ya ce ba zai cutar da shi ba wannan hankali ba zai karba ba wa adami tadawihi min kuma ba zai nemi maganin abin ba zai sha gubar ba zai nemi maganin ba ko ba za ta cutar da shi ba li sihhati mizajihi wai shi saboda jikinsa mai lafiya ne don haka a kawo guba shi jikinsa mai lafiya ne zai yi sha zai sha ko ba zai nemi magani ba kuma wannan ba zai cutar da shi ba kaga wanda ya zama wawa walau tadabbara al-ahmaqu da wannan wawan ya tsaya ya yi tunani sai ma qasahu Allahu fi kitabihi abinda Allah ya bada labarin ta a cikin littafinsa min qisasi anbiya'ihi na labarin rukan annabawa wa inna lahu indana la zulfa wa asnama annabi dawud na ya yi laifi nan da nan su ne nemi gafara kaga bai ce ai shi masoyin Allah ne kuma Allah yana son shi zai toge ba fawa kaza hu musa fa qada alai qala inna hadha min amali shaytani innahu aduwwun mudillun mubin قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم ينا يلي في يلي مغفر ubangiji. Allah ya gafarta masa haka nan annabi adam fa talaqa adam min rabbih kalimatin fa taba alaihi innahu at haka annabawa duk sanda suka ji sun yi wani abin da ba shi Allah ya yi su ba to sai su nemi gafara ba togewa suke su ci gaba da abin ba to kaga da ya lura da wannan da abin da ya gudana a gare su na tuba da istighfari wa ma usibu bihi min anwa'il bala'i alladhi kana fihi tamhisun lahu wanda a cikin abin da ya same su na bala'i akwai tsarkake su dare da zace su da wata tsamirun da tsarkake su bi hasabi ahwali gwargwadon halayensu kamar abin da ya faru ba annabi yunus yayin da kifi ya haɗe shi to kaga idan waɗannan annabawa sun yi abin da ba shi Allah yake nema daga wajen su ba suka faɗaku suka tuba wasu ma Allah ya jarrabe su dan ya zama ya tace su ya tsarkake su alima dararar zunubi bi ashabiha da wannan wawa ya yi irin wannan tunani to tabbas da ya san zunubai na cutar da waɗanda suka yi walau kana arfa annasi maqama ko da kuwa sun fi kowa matsayi akwai matsayin da ya kai na annabawa da manzanni babu jin cewa zunubin nan zai zama darar gare su suka tuba Allah ya karɓi tubansu ya fi musu amma shi ya ce a'a ai shi masoyin Allah ne don haka komai ma yana iya yi Allah ba zai kama shi ya masa ukuba ba fa innal muhibba sai ka ji ya shafi ولا تجدها فلا يعلم حلول الله وإما وإما من تعدي حدود الله وإما من تبعيد حقوق الله وإما من ابتعاد الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها فقول بعضهم أنه مريد به ترك في النار ترك في ترك في الناس لعنة فعلى غير مريد فقال الآخر أنه مريد به ترك على من المغني يدخل النار فعلى من من النار ويقول بعضهم إذا كان يوم القيامة نقر العين فيه على جهنم حتى لا يدخلها أحد وأمثال ذلك من الأقوال التي تكتب عن بعض المشايخ المشهورين وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم. نعم،, نعم. ابن تيمية فإن المحب للمخلوق idan kana son mutum idan mutum yana son dan uwansa mutum idan lam yakun arifan bi mahabbihi amma bai san abubuwan da zai yi wannan mutum ya so shi ba bai san abubuwan da wannan mutum ke so ba wala muridan laha ba ba ya san ya sani kana son mutum amma baka san me mutumin yake so ba dan kai kokarin ƙara samarwa da kanka gurbin zama a zuciyarsa baka san me baya so ba baka ma kuma da muka sani ba bal ya ya'malu bi muqtadal hub ba ma ka aiki da abin da ya kamata soyayyar ta hukunta kana aiki da akasin haka mutum ne ya ce yana son ka amma kuma kai baka tsaya ka ji me yake so ba ko kai ka ce kana son shi amma kuma baka san me yake so ba za ka yi abubuwan da baya so yau ka yi gobe ka yi tabbas za ku yi baran-baran za ku bata wannan da'awar duk ba inda za ta ka kesta da kowaye da'awar so kawai amma kuma baka san me yake so ka yi ba me ba ka so ba kuma ka damu ka sani ba to duk yadda kake so yau da gobe sai ka ji an yi haza bai baini wa bainka wa in kana jahlan wa zulman ko da bisa jahilci ne da zalunci kana zalika sababan li bughdil mahbubi lahu wannan sai ya ja masa wannan da yake so din ya ki shi wa nufurihi anhu ya guje shi bal sababan li ubati kai ko ma ya hura shi ko ma ya hura shi wannan wani abu ne da baya bukatar misali to wa kathirun min as-salikin salaku fi da'awa hubbillahi anwa'an min al-jahl bid-din da yawa daga cikin masu aikin zuhudu masu aikin tarbiya ta zuciya sun shiga wata hanya ta da'awar san Allah sun shiga wasu hanyoyi na jahilci ga addini imma min ta'addi hududillahi ko dai su ƙetare iyakokin ubangiji wa imma min tadhi'i huquqillahi ko su tozarta haƙoƙin ubangiji wa in ma min iddi'a'i da'awil batilati allati la haqiqata laha ko ko su dinga wata da'awa da cika cika baki na ƙarya wanda ba gaskiya ba ka kauli ba azuhum kamar wani shehi yace ayyu muridin li do wani na do wani mabiyina taraka fin nari ahadan fa ana bari'un minhu duk wani na mabiyi na da zai bar wani ya shiga wuta to ba ni ba shi wato ba shi ne kawai ba zai hatta muridansa sai sun tsamar da daga cikin wuta ba abin da ake faɗa kenan ba abin da ake faɗa kenan ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان ba wani shehi ne faɗa ka ba wanda duk yake san shi da ma wanda ya gan akwai ma inda yace wanda ma ya ga rubutun shi kawai dan aljanna ne kuma wai ba ƙarya yake ba dan kaka ƙarya ta shi ce bila buhtani ba fa ƙarya nake ba to فقال الآخر شي كما يتي أي مريد اللي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء duk wani muridi na da zai bar wani ya shiga wuta to ba ni ba shi fal awwal ja'ala muridahu yukhriju kull man fin nari na farkon shehin farko ya bawa muridinsa wani matsayi wani mukami na ya fitar da duk wanda suke cikin wuta su shiga aljanna na biyu kuma ya bawa muridinsa wata fawa ta cewa ahalul kaba'iri kada su kada su shiga kada su shiga wuta in ya bari suka shiga wuta to shi ba shi ba shi to sai ka rasa duk wato sai ka rikici a'a magana fa ake akwai Allah Allah ya yi wuta ya yi aljanna ya yi wuta ya sa waɗanda suka kangare masa daga kafirai da waɗanda suka kangare masa daga fasikai da masu manyan laifuffuka ya yi aljanna don ya sa kan kama waɗanda suka yi masa biyayya sai kuma aka ce ga wani shehi shi kuma ya ce kada a kuskura a bar wani ya shiga can kada a kuskura kuma a hana wani shiga nan sai ka rasa wannan shi shehin shi kuma waye tunda dai akwai Allah gashi shi tsarin da yayi shi kuma shehi ga abin da yake to kaga wani ne shi kuma da yake gaba da Allah yana da sojojinsa su ne muridai wanda za su yi fito na fito da sojojin ubangiji su ne mala'iku in an kama wanda aka ce waɗannan ku zuhu fa gulluhu ke kai su tsaya ba kusa sama shehi ya ce kada mu yadda kada mu yadda sun man da yi masa din nan ba za su yi an ce kada mu bar wani in aka yaka ya shehi ya ce ba mu ba shi su kuma waɗannan sojojin ubangiji Allah ya ce la ya'tuna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'maruna to sai ka rikice ka ce to ya za a yi kenan to wai jin shi wai ya kai wani matsayi da kawai maganar maganarsa shi ita ce kawai to kaga wannan ta'addi ne li hududillah da kuma tozarta haƙƙin Allah wa ba wa yaqulu ba'dhum wani ma yace idza kana idza kana yawm al-qiyamati nasabtu khaymati ala jahannama la yadkhuluha ahadun idan ranar alƙiyama ta tashi zan kafa tanti na akan jahannama ba wanda zan bari a zo a shigar da shi ciki to irin ta ne nan shi mai taƙiƙi yake cewa la tahsabanna ma yaquluhu shaykhu an haula in qada asruhu wa ma dahruhu kada ka yi tsammanin abinda malam yake faɗa a nan game da waɗannan shehinai zamanin ya wuce bal ma yazalu muslimun fil muslimina al-yawma ya'taqiluhu i'tiqadan jaziman fi shaykhihi wa qudwatihi har yanzu cikin musulmi akwai wanda yake ɗauke da wannan aƙida da jazama baya ɗarɗar baya shakka hatta da qad sami'tu fi babu min ba'd ha'ula'i anna shaykhahu yaqulu min rabbi yawm al-qiyamah yace ya ji wani daga cikin su yana cewa sa a ranar gobe kiyama zai nemi Allah an yu'azzima jirsadahu jiddan ya hura jikinsa ya hura jikinsa yayi kato fa idza sa'ala an sababi zalika yace in Allah ce bai sa zan hura jikinka aka kai ta zama babba kala hatta adkhula jahannama wahadi dan ni kadai in shiga jahannama fatamtali bi jasadi jahannama ta cika da jikina fala yadkhula min al-bashari ahad da haka ba wani mutum da zai samu hurbin shiga ba ana zuwa ai ta cika ta cika shehi ne cika ta da to shi ne ce subhanallah kamshu fida'il bashariya wanda ya zama ragon layyar duniya a ranar gobe kiyama aw qaruhu fida'iha wa aina yadhhabu shaykhuka min qawli to yaya Allah yaya zai yi shehin ya zai da fadar Allah yawma taqulu jahannama halim tala wa yawma naqulu li jahannama halimta talati wa taqulu hal min mazid Allah ya ce wa jahannama kin cika ne tace akwai kari to kuma shehi ya ce shi kadai zai cika ta yanzu ba ƙari ba maganar babu ma waɗanda za ke so a sa ba shehi ya hana sa ya cika gurin to kaga wannan bala'i ne to shine shekul islam ya ci gaba da faɗar menene yake jawowa wasu shehinan yau ya ce wa amsalu zalika min al-aqwali allati tu'saru an ba'd al-mashayikh al-mashhurin wasu ana jinginawa wasu shehinan da suka shahara akwai irin waɗannan maganganu da ake jinginawa Abdul Qadir Jilani irin su da yawa da yawa ce ya ya ya ya ya hana a karɓi ran muridinsa ya dawo da ran ya hana a da kiran muridinsa ya hana da ki muridinsa a kabari duk da cewa bai san Allah ba bai san manzo Allah bai san littafin Allah ba shehi kawai ya tsini. ya ma yi barazanar zai lalata wa Allah wutarsa da aljannar gaba ɗayan aka taɓa wannan muridin to duk wanda ana jingina wa shehu abdul qadiri shine ibnu taymiya ce wa hiya imma kadhibun alaihim wasu duk ƙarya ake ma waɗannan malaman wa imma galatun minhum ko ko a'a su suka yi irin wannan magana kuma ta zama kuskure ce za mu dora insha Allah a sati mai zuwa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wannan ba hadisi ba ne wannan ma an ce hadisi ne to ba gaskiya ba ne ba hadisin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba ne <clears throat> wannan kuma ce malam muna tare da abokina abotar mu ta yi nisa sosai har ta kai bana iya jurewa har sai na gan shi amma yanzu ta kai bana sati sai na bata sai mun bata har da zage-zage amma duk da haka ya ƙi fita daga raina saboda haka wannan soyayya ya take to na farko duk sanda yake an gina shi akan so na asali in ce tushen so wanda shine so na asali shine san Allah da manzansa san Allah da manzansa wannan shine tushen so duk wani duk wata soyayya da za ta kasance ta mutunce ko ta wani abu to ya zama na tana tafiya ne ana gina ta ne akan tushen so na asali shine san Allah da manzansa shi yasa annabi yace man ahabba lillahi haka ko me zai so ya so shi dan Allah to idan soyayya ce aka yi ta dan Allah to wannan sakamakon ta gidan aljanna wa rajulani tahabba fillah cikin waɗanda mutanen da mutanen da Allah zai sanya su a cikin inuwar al'arshinsa ranar da babu inuwa sai inuwarsa cewa rajulani alaihi wa tafarraqa alaihi mutanen da suka so junansu saboda Allah suka haɗu akan haka suka rabu akan haka to duk soyayyar da ta zama an gina ta akan asali ba kan wata maslaha ba to wannan shine sakamakon ta ranar gobe kiyama kuma ana gina soyayyar gwargwadon yadda mutum yake san Allah yake kiyaye dokokinsa idan za a ƙi shi a guje shi za ta kasance gwargwadon abin da yake yi na laifi a ƙi abin da yake yi na laifi domin mutum ɗaya soyayya da ƙiyayya tana iya a so shi kuma a ƙi shi kaɗai a so shi ta wani ɓangare a ƙi shi ta wani ɓangare ana iya samun wannan cikin mummuni kamar mutumin da yake shan giya a kawo shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallama a yi masa horo a ladabtar da shi ko ba a kawo shi ya kuma sha annabi ya sa a ladabtar da shi har ta kai an kawo shi wani yayi bakar magana a kansa annabi ya ce me yasa zaka masa bakar magana baka san yana son Allah da manzansa ba a so shi saboda wannan yana son Allah da manzansa a ki abin da yake yi har ma a iya hora shi a iya yi masa horo a ladabtar da shi akan laifinsa amma kuma za a so shi akan abin da yake yi na biyayya ga Allah da manzansa haka mutum ɗaya kad yajtami fihi hubbun wa wala wa bughdun a so shi ko kuma a kishi mutum ɗaya saboda haka idan har soyayya ce da aka gina ta akan wannan asasi to wa magana ku haɗu ku ku bata ku ta zage zage me ka zage zage kuma a cikin zamantakewa da ake yi dan Allah don haka ku kuka san yaya kuke soyayyar ku don kai kai zaka iya bawa kanka ansa akan wace irin soyayya ce wannan me matsayin mutumin da ya ce wanda ya ganshi zai shiga aljanna wanda ya ganshi shi mun yi maganar wannan wanda ya yi ta'addanci duk mutumin da zai ce shi kawai an ganshi shi ne mizani shiga aljanna ganin manzan Allah ma zuriyan kawai bai zama mizani shiga aljanna ba sai shi ganin shi sahabbai abin nan eh, kafiran da suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam duk ba sun ganshi ba eh to Abu Talib su suka yi ta mago gurmayar kare kuma aka ce zai shiga wuta to Abu Lahab abin nan babban sani ga munafukan da suka rayu tare da shi har ma wani lokaci su hau da wakansu da su za a fita jihadi amma ƙarya suke yi amma duk wannan bai sa sun shiga aljanna ba sai kawai wani ne ya zo ya ce shi shi an gaishe shi kawai za a shiga aljanna kawai dan dai kawai ya ci kudin mutane ya damfare su me za ka ce game da wanda suke yake cewa baya bauta Allah dan wutarsa ko a wannan mun magana an ce zahabi yana da littafin da yake wa ibn taymiya nasiha an nasihatu zahabiyya wannan littafin karya ne ba na zahabi bane in kana so ka ga mai zahabi ya faɗa akan ibn taymiya ka duba zailu siyari alamin nubala ko zailu tarihi tarikh islam duk ana kiran shi da sunan biyu ka duba tarjamar ibnu taymiya ka ga me ya fada akan ibnu taymiya nan ne za ka ƙara tabbatarwa da cewa waccan wancan risala wacce salon rubutunta ma bai yi kama da salon maganar zahabi ba ga duk wanda ya ɗanɗana irin yadda zahabi yake zunci sannan da maganganu na rashin ladabi wanda ba dabi'ar zahabi ba ce duk wanda ya karanta littattafan zahabi sannan kuma kare ka duba me ya faɗa a tarjamarsa a cikin littafinsa wanda yana daga cikin littafansa na ƙarshe-ƙarshe sera alazailu sera alamin nubala sannan ya ce waɗanda suke da'awar soyayya kawai ba tare da tsoro ba kamar ibn farid wai wata ƙungiya ce daban ko ku su ma dai sufayen ne ko ku sufaye daga wajen su suka koya a'a su ma sufayen ne su ne ma waliyai a cikin sufanci su ne waliyai ta iyasa ta iya din nan da muka karanta wasu ai gani suke babu babu wani yabo da aka yi wa Allah da ya kai wannan babu inda aka nuna san Allah kamar yadda aka nuna a cikin wannan ta'iyya tana nan a bige amma yadda ka ji waɗannan baitocin cewa shi sallah kansa yawa cewa shi kaza kaza haka take wata tsiyar ma in ka ji ba za ta iya fassara ta ba ya mai da Allah kamar matarsa kamar matarsa ko me yi wa matarsa ya ba zai fito ya dinga raba muridansa haka suna karɓa akwai cin mutunci ga Allah a cikin sufanci ibnu farid ibnu farid waliyi ne irin su ibnu arabi irin su ibnu sab'in wanda kuma su suka fi kowa zandaka da kafirci kafircin su ya fi na yahudu da nasara gwamma kafircin yahudu da nasara in akwai gwamma a kafirci to gwamma na yahudu da nasara akan nasu ibnu arabi don su abun su ma ba kafiri ai kirista yana ga kai kafiri ne yana ga kai ai wuta zaka to ai shi abun sa kawai kowa ma to tunda ya ce kowa ma Allah ne ya ce duk wani addini kawai da aka bauta Allah Allah aka bauta masu bautawa ma dan maraki Allah suka gani a cikin dan marakin suka bautawa da awar hululi da ittihad da wahdatul wujud duk sun tattaro ta kare da alhanzir da kowa Allah ne to akwai bai yahudi ko ba nasaran da yake ba wannan babu saboda haka ibnu taymiya yake cewa abinda maganganun su suke yake suke tattara a badinin maganganun abinda yake cikin badinin maganganun na kafirci ya fi na zahirin mu yanzu zahirin muka ji amma ƙarƙashin wani abu ma ake nufi da yafi wannan su ne gulatul mutasawwifa su ne wanda suka wuce makaɗi da rawa cikin batun sufanci wani kuma yana tambaya kan haƙorin gwal da boyel da haƙori kuma mai ruwan gwal to boyel yana nufin alharir wannan nasi ya zo ya haramta haka nan gwal an haramta wa maza su yi amfani da shi alhariri shi ma an haramta wa maza sai amfani da shi in boyal din yana nufin alhariri in kuma wani ne ba wannan ba boyal alhariri kenan eh a to in ba alhariri bane ba abin da ya haramta shi to yanzu shadda nawa mata suke sa kana sawa sai mu ce a daina sa shadda kuma akwai abin da ake tarayya a ciki akwai wani abin da ake tarayya a ciki wannan baka iya cewa ka sa silifa mace ma ta sa silifa zai ce ka sa takalmin mata amma akwai da takalmin nan da na mata ne sun suka keɓanta da da ka sa za a ce ka sa takalmin mata akwai wanda kuma aka yi tarayya maza su sa mata su sa eh yanzu kamar magrib in ka je akwai irin rigan nan tasu doguwa mai hada da hula maza su sa mata su duk da an ce akwai wajen tsinkin akwai dan bambanci amma dai kai sai ka iya zuwa ka so ta matan ma ka saka ba mu nan ba za mu gane ba da muke ganin su mu kawai muna ga kayan su ɗaya eh abinda kai matan mu suke daura na zani a wata kasar maza ne suke yi Somalia Yaman ina ne duk maza su suke daura wannan to akwai wani abin da VR ita ce za ta hukunta cewa wannan na mata ne wannan na maza ne to in VR ta hukunta wannan na maza ne bai kamata ta ba wannan na mata ne bai kamata namiji ya sa ba amma idan VR ita yanzu kamar a wajen mu zani na mata na mata ne kaga namiji zai ga yawo zani ba yana yau za ta yi shigan mata yara ma za su yi ta bin da ihu amma kuma a wata kasar mace ce ba za ta yi haka ba namiji ne zai yi haka to kaga a can namiji ba zai sa nan ba a nan a nan namiji ba zai sa ba a can kuma mace ba za ta sa ba don haka wannan urfi shi yake bayyana meye kayan maza meye kayan mata meye kuma su kai tarayya don haka kawai tarayya ba za ta abin nan haka nan abin da yake na gwal kuma sannan sa haƙori haƙori wannan sa haƙori ai ina ga mutumin da yake da yana da muru'a haka bai kamata a ce dan ya je hajji ya maka wani haƙorin gwal yana dariya ba to me amfanin sa ba da wani amfani ya fi kama da mata akan ya kasance ga maza kuma sannan su kansu matan wanda yake kishin matarsa ba zai so in ya je can a yi mata wannan sa haƙorin ba ƙato ne ba zai matsa kanta yana ɗagawa sama yana bugawa ko yana sa mata hakuri mijinta ya gama ya gama mijinta ya biya shi inda kishi ba da yus ba in yana da kishi ba zai yi wannan ba a saba wa Allah a ci mutuncin zarafin matarsa a shiga huruminsa kuma ya ɗau kuɗi ya biya yana dariya Allah ya ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi